Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Hajiya Maimuna Muhammad tsohuwar daraktar da ke kula da ayyukan hukumar ƙayyade yaduwar ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice da kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya za su ci gaba da bayyana mana irin ƙalubalen da ake ci gaba da fuskanta wajen yaƙi da ƙanjamau ko kuma sida kafin idan da sauran lokaci kuma za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, don mai alli daga nan birnin Washington DC, nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu kun ji bayani da hajiya Maimuna Muhammad ta yi a kan cewa da sauran rina a kaba wajen yaƙi da ƙanjamau a Najeriya. Gashi kuma wasu ƙungiyoyin da suke ba da tallafi irin su Global Fund da kuma SETFA sun daina ba da taimakon da suke bayarwa. A ci gaba da wannan hira na nemi sanin shan ina mafita. idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya idan ya zama kawai akan gwamnatin tarayya asibitin manyan asibiti mai kawai za su ba da wannan magani ya zama cewa gwamnatin tarayya suna da haƙƙi gwamnatin eh, state suna da haƙƙi a hmm. lokal government ma suna da haƙƙi idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan wannan cutar rubutu to za a samu cin gaba amma dai idan aka bari aka cewa wannan dan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki wa'annan nauyin wa'annan cututtukan da suke bullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo hmm. haka kamar muna cin mun ci galaba amma gaskiya matasanmu a yanzu yadda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa ta ba mu sa abin da zai kai ba gaba su ne saboda kamar yadda su tura ke cewa su ne sexually active yanzu eh, eh. yawwa su ne yanzu ma'aurati aure za ta haihu a gurin su amma ba haka ba tsofaffi ai dama wasu ma za su ce ai sun kai wani fannin menopause ba amma ce cewa ma sha'awar ma bai ta. amma shi matashi zai tafi koyaushe je bai damu ba da ai kamar da na gaya miki muna ta fakarwa ne wa ko ina za a shiga saboda Eh, muna samun tallafi daga kasan waje ko ta global fund ta tafa ko ta world bank to yanzu aikin ce waɗannan ƙungiyoyin ma sun ƙungiyoyi sun ja da baya yawwa sun daga baya yanzu dai a tsaki wajen kashi kashi ishirin bisa to kin ga kasan mu dole ta ɗauki wannan nauyin gaba ɗaya na yin ɗarin ma in ya so su kawai ƙari za su kawo maimakon a ce su suke yin komai yanzu san tafi yanzu kuma gaskiya ya kamata a ce ita ƙasar ta ita ce za ta ɗauki nauyin yin komai saboda a ceto al'umma daga wannan cutar. To ya batun kin san da din idan mace tana da kanjamau din akwai da ana ba da magani din mace ba za ta haifi jaririn da ya harbu da wannan cuta ba to bisa bayanin da kike an samu koma ba to ta wannan fannin fa kamar macen da take da ciki shi an samu ci gaba ne ko duka bangarorin eh. ya ko a da din ma wannan da bature ke cewa prevention eh, of malaria transmission din eh. ko in kika duba a wannan report din da ta majalisar dukkan duniya mu Najeriya ta mu kasa take ko a saboda ita mata da take da ciki ya kamata sai ta je awon ciki a lokacin ake sanin tana da shi ko ba ta da shi ko eh. idan kuma in tana karkara wani asibitin za ta je tunda ba a gwaji dole sai dai a kalle ta a ko tana ramewa ko kuma tana akwai wasu alamomi da take shi sana a ciki tafi ki tafi eh, binni a je a miki gwaji to kin ga kafin ta zo binni a gwaji ai an kai state inda yake maybe ba za a iya mata tallafi da muna muna muna muna wa unguwar zomomi bita unguwar zomomi bita ta yadda suke idan sun duba sun sayin sun sai su turo a kai ta a to yanzu abubuwan ne sun yi kasa gaba ɗaya gaskiya saboda idan aka ce dole sai mace ta zo cikin birni sannan za a yi mata wannan saboda a wannan recommendation da ake shi ne daga an san cewa tana da tana da wannan cutar to ba za mu tsaya ba sai mu fara bata magani ta fara sha in gane eh yawa kafin ta je haihuwa an riga an sa ta a magani saboda haka idan ma har Allah ya sa mata haihuwa asibiti ba ana cewa can yanda chances za ta samu har ya samu wannan cutar ya yi ƙasa da yawa zai kai kamar ishirin eh, bisa ɗari ko? Eh. Amma idan ba ta shan maganin nan har aka je aka ɗauki haihuwa a gida wazo mace ɗauka kuma har jinin ta ya taɓa eh, jinin ɗanta za ta iya ɗaukan wannan cutar. In ko ba haka ba. Za ta harbi ɗan kenan. Za ta harbi ɗan kenan. In ko ba haka ba sai dai ta je ta haihuwa a asibiti. Idan ta je haihuwa a asibiti a lokacin ne za a yi mata tiyata a cire ɗan ko? Eh. to ba za ta samu wannan cutar ba sai kuma a gaya mata abubuwan da za ta dinga yi shi dan a bashi magani yana sha ita ma a bata magani tana sha to a saboda eh ci gaba ci gaba mm. ci gaba eh, eh in fa asibiti ta haihu ba ta haihu ta haihu a gida to wannan ba yanda za a ce an hana um, ba za a iya tsaida za a iya samu a samu sa'a cewa ita unguwar zoma ko an mata jita ta san da za ta yi ta ɗauki haihuwa amma a lokacin tari za ka ga cewa ma a gida ba za ta iya yin komai ba a kai to kin ga shi shine za mu ta haihuwar 'ya'ya masu wannan cutar a ƙauye ba mu sani ba sai har yaro kafin ya kai shekara biyar ya kanjami ya yi kamar yadda um, bincike nuna ɗan da yake da wannan cutar da kirkitawa shekara biyar To kafin wannan shekara biyar ma za ga daga an haife shi za ka gan shi ɗan ƙanƙanin yaro yau laulayi gobe yau laulayi ji ba a ta bashi maganin gargajiya kafin a ce shekara ɗaya biyu ya mutu ba za a sani. Cewa ƙanjamo ba ne. Cewa ƙanjamo ba ne. Haka za ta yi ta haihuwa ita ma har ya kai cewa ya fara nuna a jikinta. To a ce da sauran aiki kenan. <laughs> A da sauran aiki a gaba gaskiya tana ƙasa tana dabo. To a saboda haka wannan buri na Majalisar Ɗinkin Duniya da take ganin cewa tana son ta ga an kawar da wannan cuta kwata-kwata kan shekara ta 2030 ba zai yiwu ba zai yiwu ba kenan. Yanzu dai muna dubu biyu da goma sha shida. Eh. Ko? Eh. Shekara goma sha hudu za su taho kenan muke magana. Eh. In ku za a ci ma wannan burin to gaskiya sai gwamnati ta tashi ta hutsa da gaske. To. Wannan allura da aka samu ya kamata a ce da gaggawa an same ta an samu kasashenmu na afirka mu najeriya mun samu an fara bayar da ita in kuma za a bayar da ta kada a dogara da tallafi. Galibi dai masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kuma ya gyara kayanka bai zama sauke maraba ba. Haka ne, to shi ma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya ya yi tsokaci a lokacin da na tambaye shi shan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen da Majalisar Ɗinkin Duniya take yi na ganin bayan ƙanjamau kan shekara ta 2030. ba na zaton za a ce an cire ta gabaki ɗaya amma ina kyautata sannan da shekara goma zuwa shekara goma sha biyar idan muka ci gaba da abin da muke za mu samu sauƙi kwarai saboda kamar da na gaya miki zai wahala a tara irin wannan kuɗi saboda kawai ita ciwon kanjamau ɗin amma na gani buri ne mai kyau kuma buri ne da ya kamata a ci gaba da shi ko buri ne da al'ummominmu da shugabanninmu eh, tun mu da muka taso daga kasashe masu tasowa da ya kamata mu ci gaba da yi da fatan Allah ya sa a samu nasara. To batun eh, samu ko kuma kirkiro allurar rigakafi fa? kin san na gaya miki an bi shekara ashirin ana kokarin kirkirowa ita kin san cutar hiv ita virus din idan ta tashi tana shiga cikin cikin can cikin dan adam ne ta shiga cikin bargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin kwakwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara an fara sai ta wulle ta gudu to amma kamar da na gaya miki an suka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke muke magana ko a wannan taron ma da ake a afirka ta kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shine ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu amma ana nan ana lafiya. to game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a ke waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbi da ƙwayar cutar kanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi sittin daga cikin ɗari. ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan kalubala ya kake ganin za a magance wannan matsala? To ai wannan shi ne babban dama abin tsoro. Daga irin ƙirƙirar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ana da mutum miliyan talatin da shida zuwa mutum miliyan talatin da bakwai da suke da wannan cuta kuma suna bukata a sa su a magani. Amma a irin ƙirƙirar da aka a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan goma sha bakwai zuwa mutum miliyan goma sha takwas ne suke shan magani. kin ga ka iya cewa hamsin zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin basu ɗari da kawai suke samun magani kuma su mutane da suke zaune a kasashe masu tasowa kuma kin ga yadda tattalin arzikin mu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da kasashen da suke na nan afirka ba wannan shine yasa nake ta kwakwanto a zuciya ta cewa anya kuwa in dai ba wani sabon salo aka samu ba in dai ba shugabanni ne suka sake yaɗa kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba za ku iya samun wato a care wannan cutar nan da shekara goma sha biyar to lallai akwai wannan ƙalubala kuma akwai buƙatar shugabanni a ci gaba da sanar da su domin su sa ido a kai a kawo kuɗaɗe isassu wajen tafi da sha'anin aikin lafiya. To ya kake ganin yaƙi da wannan cuta a Najeriya? To Najeriya kin san tana ɗaya cikin ƙasashen da suke suke jan duniya a baya kwarai. Saboda eh, shekarun baya muka yi ƙididdiga nawa muke buƙata a shekara guda saboda mu care ciwon mu ba da magunguna na wannan cutar muna buƙatar lokacin estimate miliyan ɗari da ashirin dala gwamnatin najeriya da kyar take ta iya ba da miliyan takwas zuwa miliyan tara gwamnatin amerika take ba da miliyan arba'in da biyar da sauran ƙungiyoyi to najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kuɗaɗe don kin ga afirka ta kudu suna da kanjamau da yawa kin ga indiya amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta sun fi abin da najeriya take shi yasa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu ah, da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya akwai buƙatar sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kuɗaɗe magungunan nan akwai su kuma za su taimaka wa talakawan mu kuma za su taimaka wa mutane. Masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan filin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. Babu mai hoji da